mu da wannan lokaci. Abdulkadir Haladu Kiyawa ne ke muku sallamar tare da farin cikin sake kasancewa da ku ta cikin wani sabon shirin na ilimi hasken rayuwa daga sashen Hausa na Radio France International. A wannan makon shirin ya yi duba ne a kan tsarin dabarun koyo da koyarwa na karni na 21 da ake kira da 21st Century Learning Skills a Turanci. Tsarin dabarun koyo da koyarwa na karni na 21 an soma amfani da shi ne tun a shekarar 2001 domin zamanantar da tsarin yadda ake koyarwa ta hanyar samar da dabarun zamani da za su taimaka wa malamai wurin fahimtar da ɗalibai sannan ɗalibai su ma su ji sauƙin fahimtar abin da ake koyar da su a aji a wannan mako mun dubi yadda tsarin yake aiki tare da yadda ya sauƙaƙa wa malamai da ɗalibai wurin fahimtar karatu a wannan zamani musamman a ƙasashe masu tasowa irin najeriya Shin koya wannan tsari yake? Ga Malam Muƙaddas Tijjani mai sharhi a kan ilimi kuma shugaban makarantar shakatafi da ke Abuja babban birnin Najeriya. tun lokacin da ƙarni na 21 ya shigo hukumomi a najeriya tare da haɗin gwiwar ƙasashe da suka ci gaba da kuma manyan ƙungiyoyi masu zaman kansu suka yi ta ƙoƙarin yadda za su aiwatar da irin dabaru wajen koyarwa a makarantunmu musamman a makarantu na sain na kimiyya da na fasaha to a wannan lokacin da aka zo aka fara aiwatar da irin waɗannan dabaru ƙasashe da suka ci gaba a irin irin su irin su british council da irin su china aid wanda nima na samu horo da gare su duka dai abin da suke so su cimma yaro ya samu ilimi ingantacce wanda zai zamanto ya zama wani abu a cikin al'ummarsa yadda shi ɗalibi zai iya ƙirƙirar wani abu wanda babu shi a baya ko kuma ya zo ya hassasa wani abu da akwai shi sake hassasa shi ya sake zama wani abu wannan shi ne abin da wato wato dabarun nan suka zo da shi domin su koyar da su ɗalibanmu a najeriya cikin abubuwan da shi wannan tsari ya zo suna da yawa amma daga cikinsu akwai yadda shi a ɗalibi zai zama komi da ruwanka a lokacin da ake koyar da shi ma'ana za su yi aiki tare da malami wajen koya sannan abu na biyu akwai technology integration yadda za na amfani da irin na'urori wajen koyarwa irin su kwamfuta A da intanet da kuma irin su projector da sauransu domin koyarwar ta zo da sauki sannan akwai yadda ɗalibi zai iya amfani da tunani mai zurfi wato critical thinking yaro ya amfani da tunaninsa ya iya you know, kirkirar wani abu ko makamancin haka to waɗannan su ne daga cikin irin abin da dabarun nan na 21st century suka zo mana da shi ganin cewa yau kusan shekara 24 da soma amfani da wannan tsari a duniya mun tambayi wasu daga cikin ɗalibai a najeriya dangane da dabarun da ke cikin tsarin da suke taimaka musu a aji muhammad kabir ishaq ɗalibin jami'a ne ya bayyana dabarun da yake amfani da su wajen fahimtar karatun da ake yi musu a aji ina fahimta abu ta critical thinking saboda ni course na yana dealing da calculation so ina amfani da critical thinking wajen fahimta abin saboda zauna da kyau ba wani zai manta da shi da wuri ba kuma in dai wajen fahimta education courses ne shi abu da ka amfani da shi ne read and understand inda na ridi na shi kuma na gan I'm able to understand it zan zauna in summarizing abun to my own understanding wani ba zai kasance ba zai ban wahala haka nake ina amfani da critical thinking ne wajen fahimtar karatu na. Technology shi ma yana taimaka mana wajen fahimtar karatu, especially da aka yi developing all these chat GBT da kuma AI. In case inda inda muka samu wani questions wanda yake so ya rikita mana da kai aka sai mu je online sai mu browse nashi kuma is going to zai breaking nashi to our understanding. Gaskiya technology shi ma is yana filin vital role wajen fahimtar karatunmu. Ita ma Rukayya wadda ɗalibar ajin ƙarshe ce a jami'a ta bayyana irin dabarar da take amfani da ita. kuma duk abin da yake faɗi zan rubuta saboda na san cewa ba lallai in zo in tarar da shi a cikin littafin ba so yawanci ko jarabawa ya zo yanayin yadda nake yin karatu na shine waɗannan abubuwan da na rubuta su nake bi in karanta ba wai sai na koma macen handout ɗin da ya bayar ba ko wani abu ni dai mafi saukin hanyar da nake ganin ina fahimtar karatu na kenan kuma idan aka yi darasi idan na dawo gida kamin in bacci zan duba shi ko kuma bayan sallan asuba kamin in kwanta dai bana dai bari akalla rana ya wuce ban duba duka darasin da aka yi ba saboda ya zama ina da idea ya, kuma zauna mun sai kuma in na zo bibiyan shi ba zai ban wahala ban Allah ya Shirin ilimi hasken rayuwa kuke saurara daga sashen Hausa na Radio France International. Mai sauraro kana iya sake sauraron wannan shiri idan ka garza garzaya shafinmu na intanet kan adireshin hausa.rfi.fr. Za kuma ka iya zuwa shafinmu na Facebook da kuma YouTube don sauraron hirarraki da shirye-shiryen da suka gabata, kuma kallon bidiyon da muke sanyawa. Madalla. Da haka kuma za mu je mu ji yadda ɗaliban Najeriya da ke karatun digiri na biyu suke koyan abubuwan da ake koya musu a wannan tsari. Idris Shehu ɗalibi ne a matakin digiri na biyu kuma malamin makaranta a Najeriya. Ya bayyana ta yadda ya fi sauƙin koyo da kuma dabarar da yake amfani da ita cikin tsari na 21st Century Learning Skills don koyar da ɗalibansa. A lokacin da malami yake koyarwa, muna iya bakin ƙoƙarinmu mu mu ta bibiyan abubuwan da yake faɗa muna rubutawa. To dalilin da yasa muke yin haka nan shine idan bayan ya gama darasin, mu kuma muna zuwa mu faɗaɗa bincike game da wa'annan abubuwan da ya koyar mana. A nan ne za mu samu an su bayanai daga cikin bayanan da yayi da kuma ƙarin bayanai daga cikin abubuwan da ma bai, yi bayani a kai ba. su bayan haka Akwai kuma wani nau'i na fahimtar karatu da nake yi wanda tsakani da Allah shi ya taimaka min na kawo wannan matakin kuma na yi maintaining grade mai kyau wanda nake a makaranta. shine ake kira collaboration and communication shi wannan wani haɗin kai ne ko kuma haɗin gwiwa wanda ɗalibai suke isu isu inda ake yi shi ne bayan malami ya gama karatu ɗalibai suna zuwa a tsakaninsu misali yanzu sai a ce kai a wani kwas ne ka shahara kai a wanne ne ka shahara ni na shahara akan kaza to sai a samu wani lokaci da za a zo a zauna kowa sai ya tashi ya koyar da ɗalibai ɗan uwan shi ta hanya mafi sauki wanda za su fahimta to a wannan hanyar ni dai ya taimaka min kwarai da gaske kuma hanya ne wanda za ka ga ka saki jikinka ka fahimci abin da ake koya maka idan kana da wani tambaya za ka iya tambaya ku ƙara ma juna sani wanda za ka fahimci wa'ansu abubuwan da lokacin da ma malami ke koyar maka baka fahimci wa'annan abubuwan ba kuma ba ma ni kaɗai ba abokanai na da muke karatu da su saboda mun kasance a duk lokacin da za mu yi jarabawa muna yin haka sannan a lokacin ma da nake koyarwa a kowane lokaci ina jan hankalin yara cewa su dinga yin hakan ba kuma saboda yana taimakawa kwarai da gaske kuma yin hakan ya taimaka musu sannan mataki na ƙarshe shine problem solving skills shi wannan wani hanya ne wanda oke za mu ba juna kalubale ta ya za a yi oke idan an baka wannan matsalan ya za a yi kawo maganin wannan matsalan to hakan yana sa mu yi tunani mai zurfi fiye da abin da ko in ce wuce da abin da aka koyar mana ganin cewa wannan tsari ne da ya kunshi abubuwa da dama mun sake tambayar malam muƙaddas tijjani dangane da abin da ya bambanta tsarin karatun ƙarni na ashirin da kuma na ɗaya, tare da ƙalubalen da ƙasashen da ke tasowa irin najeriya ke fuskanta wurin aiwatarwa misali a wancan karnin zaka gani malami ya tsaya a gaban ɗalibai da littafi hannunsa ga alli ga bakin allo a bayansa yana ta rubutu yana yin kamar lacca ne da ɗaliban sun koya da basu koya ba shi zai iya wucewa to ka gani wancan karnin kenan amma wannan karnin sai ce a'a malami zai na amfani da na'urori ne misali ga kwamfiyutoci yara suna tare da su sannan shi ma yana da nasa kwamfiyutar ga pro projecto a aji ga intonin shi shine dai bambanci tsakanin koyarwa ta wancan karnin da ya gabata da kuma wannan karnin da muke ciki so akwai kalubale a najeriya domin ba wai aiwatarwar ba ita ce matsala wato dorewar misali idan aka ce to a yi amfani da na'urori wajen koyarwa shin idan aka zo aka tabbatar da hakan shin akwai kwamfutocin da makarantunmu na gwamnati za su yi amfani da su an sa shi ne babu an gaishe da malam muƙaddam Idris Tijjani, wanda da shi ne kuma muke karkare shirin a wannan mako. A madadin babban editanmu Bashir Ibrahim Idris, sai wakilinmu na jihar Naija a tarayyar Najeriya, a madadin Nura Ado Suleiman da ma ɗaukacin abokan aiki na a nan sashen Hausa na Radio France International. Abdulkadir Haladu Kiyawa ke cewa ku huta lafiya.